Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma na gaba Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa ne kan yadda annoba cutar coronavirus ta shafi harkokin noma a Najeriya da kuma barazanar yunwa da al'ummar kasar ke fuskanta. Muna kuma tattaunawa ne da Farfesa Muhammad Faguji Ishaku, babban darakta na cibiyar binciken harkokin noma ta samari da ke Zaria, da kuma Dr. shaibu Madugu, darakta a Majalisar Binciken Harkokin Noma ta Najeriya wato ARCN da ke Abuja. A cikin shirin namu na wannan makon, Farfesa Muhammad Faguji Ishaku zai ɗora kan bayanin da ya faru a makon da ya gabata a kan bambancin iruruwa da suka inganta da kuma waɗanda ba inganta ba. amma a gurguje babu wani inganci da ake na iri don an ce ingantaccen iri a manta da ainihin makasudin shi amfanin a jirkin tashi ya zama wani abu wanda ba zai iya bada amfanin da aka sani da shi ba a bullo da iri na masara ko na dawa ko na gero wadda ba zai iya tuwo ba ko geron da ba za a iya burabusko da shi ba a su ma su kansu masana sukan yi tasiri ne da ainihin shi a ainihin abin da shi wannan amfani yake illa iyaka a share wa manoma matsaloli da suke fuskanta wajen rage musu hidima domin duk wani iri duk wani iri wadda sai manomi ya nemi wani magani ya fesa ko kuma sai ya yi masa wani tanadi na musamman ko sai ya masa wani ajiya na musamman duk ƙari ne na hidima kuma ƙarawa noma tsada yake to wannan inganta iri yana ƙoƙari ne ya rage waɗannan hidimomi da manomi zai yi a sa noma ya zama yana da arha ta nan ne idan aka sa noman ya arha wajen saka jari sannan kuma amfanin yabanya ta yawaita a samu amfani mai yawa daga ƙarshe riban da manomi zai girba zai zama ninkin ba ninki ne fiye da yadda ake shine makasudin inganta iri ba ana nufin wani iri ne wadda yake shi ba zai iya yin amfani irin namu na gargajiya ba dokta akwai hanyoyin da za a bi ne yanzu wajen tabbatar da cewa an samu yawaitan abinci da zai sa najeriya yanzu mu fitar da wannan tsoro a jikin mu cewa bayan cutar virus za a samu abinci ya yalwatu ko ina? Eh to haka din ne akwai hanyoyi da dama. Kin gana daya idan ana so tabbas a samu abinci ya yalwata. Eh saboda kada a shiga halin Saboda kada a shiga halin yunwa. Dole fa mu koma mu rike kimiyya da fasaha. Rike kimiyya da fasaha ma'anansa shine yau idan kika duba manomi ne ya saba noma waje haka daidai girma ba tare da ya ƙara faɗin filin gonan shi ba amma ya samu Wa'in nan kayan wada aka binciko daga aikin masana ya zo ya shuka su aka ce yau kana cire buhu daya sai ka koma da samun buhu hudu a daidai wajen to kin ga na daya akan manomi guda kenan an samu kari da yalwatan abincin da ya nomo daga gonansa haka zalika makwabcinsa idan ya yi da simtin za a samu shi ma kari to kin ga duk wannan zai kawo hanyoyi na samun ƙari ba tare da ka je ka nema wani filin domin kana son ka kara girman gonanka ba ko yawan abincin ba ko yawan abincin ba za same su daidai a yanda nan inda ka saba nan kuma za amfani su kuma nan zaka samu wannan bai abinci to kin ga yana ɗaya daga cikin dole hanyoyin da da zamu bi kenan mu rike kimiyya da fasaha mu duba mu nima idan muka tashi noma kin san kakannin mu can yanda suka saba shine yau idan suka gama noman su sai su zaba daga cikin abin da suka noma sai su duba wannan iri sai su ajiye a jira wani shekaran ya zo ka ci gaba da noma shi sai ki ga abin da kake samu ragewa yake yi a kowane shekara idan ka tabbatar da haka to amma yanzu nan da aka samu wannan sani ta hanyar kimiyya sai ki ga yau in ka tashi akwai wuri ba sai ka je da nisa ko ka wahala ba bincike kawai za ka yi inda ake samu irin wannan iri ingantattun sai ka same shi ka gana ɗaya sai ka koma idan ka je ka noma shi kuwa kai karan kanka sai ka yaba ma kanka abin da kai to kin ga wannan na cikin hanya sannan a ƙara ƙari kuma shine eh dole mu ƙara kuma mu yi amfani da yanda ya faɗa inda muke da madatsan ruwa wannan karan dole mu yi amfani da su sosai Aí no noman kuma noman ranin nan mun saba da noman rani sai dai mu yi harkar lambu a shuka alayyaho a shuka tumatiri a shuka wannan kayan ganye to dole mai amfani da dama a wannan karan saboda mu fita a wannan yanayi lokaci ne ya kawo haka ba wai dan an sun ba sai a yi amfani da wannan daman a noma kayan hatsi a yi amfani da wannan daman a irin wuraren nan da aka saba noman lambun ba wai a fasa lambun ba za a iya yin shi amma za ka hada sai a hada su sai a kara shi da yin noman wannan ah, hatsi domin a samu karin abincin da za a samu ga jama'a kuma a cire wannan fargaba da ke tare da mu. Farfesa wani irin karbuwa ne wannan harkar kimiyya da fasaha taku da yanzu kuke kokarin fahimtar da manoma ta samu karbuwa. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku je mu ɗauke da amsar wannan tambaya yanzu a madadin bakin namu da kuma wakiliyar mu Abuja Madina Dauda sai Julia Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. Ni Muhammad Hafiz Baballa nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Sannadin arzikinmu shi ne Mu dinga noma tushe na arziki. Mu kama gaba. Kar mu manta baya shi ne ta da mu. Sannadin arzikinmu shi ne uwa